من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا وصحبه وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله أجيب من سورة الآية تكتب سنة بكر أتكون من سورة من البركة سورة يوسف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 لنفس يعقوب قضاها وإنه لذي علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يا يند سكت جاء برن مصر من حيث أمرهم أبوهم فإن ما هيتم يقوم أمر شيء نقول ma kana ne arhu min Allah min shay wannan umarni da mahaifin ki yi muku na cewa kar ku fita ta kofa daya ku fita ta kofofi daban-daban bai ki sai wadatar da su ba wani abu daga kariyar da ubangiji ya riga ya kaddara ya ba su bai isa ya kara musu komai ba bai isa ya rage musu komai ba illa hadithan fi nafsi yaqub qadaha kawai da tunani ne annabi yaqub yayi ya ga cewa a matsayinsa na mahaifi ya kamata yawa ɗayansa wata wasiya da yake tsammanin za ta amfana da shi amma in ba haka ba abinda Allah ya ga ya zartar zai same su zai same su abinda ya zartar sai ba zai same su ba ba zai same su ba شين ما كان يقول الأمر من الله من شيء إلا حدثا في نفس يعقوب فضاها فكي دي كوي بكاتا في تكن زبات الدا نسيها لكي تكون ذكر النبي يعقوب فضاها كما يرجع يذكر بيتا Allah ce wa innahu la zu ilmin lima allamnahu lalle sai annabi yaqub la zu ilmin ma abuti ilmi ne lima allamnahu dan gane da abin da muka sanar da shi ta hanyar wahayi walakin akthar an-nas la ya'lamun idan mafiya yawan mutane ba su da masaniya game da haka ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف يا يند سكت جوزا النبي يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه sai ya ga ɗan uwansa zuwa gare shi ma'ana ta hanyar siyasa ta hanyar dabara kamar yana so ya jami da kowa ya tambaye shi ne ba ko ba su taɓa zuwa ba me yasa ba zuwa ta wancan karan ba ta hanyar wannan dabaran ya sirranta masa cewa ni ne dan uwan ku ne awa ile da akawu ya ja dan uwansa a duka zuwa gare shi kana yake da shi ni ana akuka ni ne dan uwan ku ne da haka talata da kai kada ka damu karka yi bakin ciki da mata mu don dangane da abin da suka kasance suna aikatawa abin nan da suka yi mun karka damu game da shi kuma yanzu kada ka ba su labarin cewa ga sirrin da na faɗa maka tsakanin ni da kai yanzu haka su san ba su sani ku daga nan ba فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن حية ليحين إنكم لسالكين فلما جهزهم بجهازهم يعين بيشان دمك أبن بسك ظلما أرجع ثم تنبل أو كررت بعض ديرجي فألبت أبايا من الكما تقوم بكرك جعلت كفاية في رهل أكيد كان يوسف عليه السلام يوجد بارك ja'ala kifaya sai ya sanya ma'auni wato shine mudu ko sa'i sai ya sanya sa'i wanda yake awo da shi shi rahala fihi a cikin kayan dan uwansa an gane ko a cikin buhunta ko a cikin taikin da za a tsora a bayan rakumi ya sa a ciki a sirrance ba tare da kowa ya sani ba shi kenan su kuma suka ɗaura kaya suka tsora a bayan rakuma suka fita bayan sun fita kawai sai ga wani mai kela ya su a baya ثم أجر مؤذن sai ga wani mai sela yana kira da babban murya yana cewa ayyatu hal'ir ya kuma abota karauka abin da yake nufi da karauka shine dukkan fataki da ke tafe da kaya a kan shanu ko a kan raƙuma ko a kan dawaki ko a kan jakai wanda suke gungu ne wanda ya kulla mutum sama da kaya sun kai uku ko biyar ko goma ko sama da haka shi shine sarauta al'iru kenan ayyatu al'iru ya ku siya ya ku fata ce innakum la sariku lalle a cikin ku akwai barayi an nemi ma'aunin sarki an rasa lalle ku dawo a gudanar da bincike lalle ba a yarda da ku ba yaya daga awon ya sai kuka ɗauke mudu kuka tafi da shi wannan shine dabaran da annabi yusuf alaihi salam قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفسدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم qalu sai suka faɗa ko dan uwan annabi yusuf wa aqbalu alaihim suka wayo zuwa ga wanda suke kiran su din nan suka ce da su ma za ta kiduna me kuka nema kuka rasa ne har kuke mana tsela kuke kiran mu da babban murya qalu sai suka ce nafsu bi suwa al malik abinda muke nema mudun da sarki ke awo mun nema mun rasa kuma ku ne mutum na karshe da aka awo saboda haka ku zo sai an yi bincike wani man ja'a bihi kullu ba'irin shi shugaban wannan mutane da annabi Yusuf ya tura wanda suke wannan shela ya ce wa ɗan uwan annabi Yusuf wani man ja'a bihi dukkan wanda ya taimaka aka zo da wannan mudun aka gano ƙarawan tunda ne cikin ku daidai da mutum ɗaya zai ɗauka mudu da mutum ɗaya zai ɗauka wanda duk ya taimaka aka zo da wanda ya zo da shi yana da ilmi da irin za a yi masa wato kyauta ta musamman shine a baki lodin da rakumi gida na tayar kayan abinci wa ana bihi za'im kuma kar ba da minista ya tambaye ni ba sai ya je ofishin minista ba in ji shi gaban ba su ke la ana bihi za'im ni na ji na gani ni ne nake da lalumi kan cewa ni zan karɓo wannan kyautar to anan ne malamin fikihi suke cewa kenan a sai ya halatta a yi du'ala abinda ake nufi da du'ala wani abin ka ya fasa. sai ka bada biya ka ce mota ta ta duk wanda ya taimaka aka gano inda take ko ya kawo labarin inda take yana da naira dubu ashirin ya halatta idan ka je ka binciko ka gano inda take ka zo ka faɗa aka je aka ganta sai a baka naira dubu ashirin ɗinka ya halatta a musulunci an gane ku. ya halatta a musulunci kuma wannan wani abu ne mai sauki don ita da ala ba ta bukatan sanin juna ko zama da yarjejeniya tsakanin wanda ya sanya aikin da wanda ya yi aikin ila a rediyo ko ya bada shi cewa abu kaza na waya bata wanda duk ya samu ya kawo za a ba shi shekar abu kaza daga lokacin da kaga labari sai ka zama daga can har da je ka samu ka kawo in dai ka kawo to dole sai an ba ka wannan abu ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير sai daga nan sai bai faru. Wani kan da kaji alimkin gwazi ina gini sidan shiri an ji wani kun na shari shi. sai suka fi tallani muna rantsuwa da Allah. Na kaji alimkin ma ina da mishi da al'adu. Ku kun fi kowa sanin cewa ba mu zo ga wannan ƙasa ba ne ba. Tarihin su kayan abinci. kuma muna da kuɗin mu mun zo mun saya mun tafi ba wani wanda aka gani da wata mummunar wani mummunan hali wanda zai sa a muna na zato ta karbe shi kun san wannan dan ne zaka burge mu cewa mun saki mudun sarki ko mun saki sa'i na sarki wanda yake aure shi da kada alimtum ma fi nal mufsidil ard kun san mu zo mun kasa dan mu yi banna ba wa ma kunna tsarikuna kuma mu ba barayi bane ba daga nan fa قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ثم تسألك تسألك za jaza'uhu in kuntum kadibin menene sakamakon wanda aka kama da mudun sarki cikin ku in kuntum ne in kun zama makareta yanzu kun korewa kanku tuhuma ta sata to za a yi bincike amma muna so mu ji daga bakin ku wata hukuma ya kamata a yi wa duk wanda aka samu mudun aure za jaza'uhu in kuntum kadibin kalu sai suka ce jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sakamakon wanda aka samu mudun sarki a cikin kayansa fa huwa jazaohu to shine sakamakon dai da yake sanin ne a wurin sai aka ce menene sanin ne a wurin ku suka ce baban mu annabi ne ya ako dan gidan annabin Allah Isa dan gidan Khalilullah Ibrahim alaihi salam abin da ke cikin shari'ar annabi Ibrahim idan mutum ne sata sai aka samu shi da kayan sata to wannan karawan sai a mayar da shi baya na wanda ya wasa ya zama bawan sa birnin ya zama bawa ma'ana duk wanda ya sace maka daswa in aka kama shi shi ke nan ya ba ka daswan ka kuma ya zama bawanka duk wanda ya sace maka riga ya zama bawanka duk wanda ya sace maka takalmi ko a masallaci ne in an kama shi ya ba ka takalmin ka kuma ya zama bawanka jaza'uhu man wujida fi rahadihi fa huwa jaza'uhu wannan shine ne a cikin shari'ar mu ba mu da wani abu wanda ba wannan ba kuma mun yadda a hukunta duk wanda aka kame cikin mu da shari'ar mu ba da shari'ar su ba to wannan shine kaifin hankalin wato annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya san su ƴaƴan annabi ne ba za ka ga ba musu wata shari'a da wani constitution daban sai wanda kawai gada a gidan annabta da haka sai ya bai wa ɗan ke na cewa in kun kama ku ku tambaye ku wani hukunci ya kamata a yi su ba da hukunci sai ku zartar da a kai kaga wannan dabara ce ma'ana yanzu idan aka samu wannan kayan a cikin idan aka samu wannan mudu a cikin kayan dan uwansa yanzu wannan dan uwansa ya zama wakili ya zama bawa na annabi Yusuf sai a dawo da shi shi an kawo masa dan uwansa cikin ruwan sanyi ba fada ba ta cikin jiruya a cikin ruwan sanyi shi ne dabarar da wato ainihin ya riga yi don saboda ya samu damar abin da ɗan uwansa sai Allah ce kazalika wato sai suka ce kazalika kamar haka ne nijin zalimi da muke yin sakamako ga azzalimai wannan tukun magana su ne wato suna nufin duk rawa mu idan muka kama shi a shari'ar mu ana mai da shi bawa na wanda ya wasa فرجع بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم fa bada bi awqiyatihi sai aka kamo su annabi Yusuf da kansa zai bincike fa bada bi awqiyatihim sai ya fara bincika buhunan su su waɗancan ƴan uwan nasa kafin ya zo na kan yaran duk wannan dabara su dan kare fara da na yaran ka gane cewa to dama akwai saka fa bada bi awqiyatihim sai ya fara bincika buhunan su ko kayayyakin su qabla wi'a'i akhihi kafin ya kai zuwa ga buhun dan uwansa ko taikin dan uwansa ثم استخرجها sannan daga karshe sai ya fito da wannan mudu din استخرجها الضمير يعود الى الكفايه ثم جعل الكفايه كذا استخرجها الضمير مؤنث لان عائد الضمير مؤنث استخرجها sai ya fito da wannan mudu min wi'ada akhihi daga cikin buhun dan uwansa Allah ke kazalika kidna li kamar haka ne muka kintawa annabi Yusuf dabara yadda zai iya yin kaidi to sai malamai suke cewa kaidi iri biyu ne akwai alkaidul mazmum akwai alkaid wanda yake kuma almamdu alkaidul mazmum shine dukkan wata dabara da mutum ya bi don saba ma Allah to wannan irin kaidin da ba a yarda mutum yake nan ba irin sa ne wanda aka tukkanta matar annabi Yusuf da shi a can baya da kuma galibin mata da aka ce innahum min kaidikum إن كيد كل أبيه وتبا دارا جزاء دي أشافا مع الله فأما الخير وانده جاء الممدور دور المضمون إيه؟ ما تسلتي تنكي سنتي ما وطرع مني سبا الخير وانده جاء الممدور إلي وذكا وتبا دارا جسدي دان تسبتر بعدين ليش باساقوني نعبان جديد dukkan wata dabara don tabbatar da wata maslaha a shari'arci to wannan shine kaidi wanda yake abin yabo shi Allah ke kazalika kijna li yusuf kamar haka ne muka koyawa annabi yusuf ko muka kimsa masa dabarar yadda zai rike ban uwansa an gane ko ma kana li ya'khudha asahu fi dinil maliki inda an bi shari'ar garin da annabi Yusuf ke zaune garin Misra ma kana liya ku da fahu ai ba yadda daman da zai rike dan uwan shi dan ya masa sata ya mai da shi bawa in min balki a addinin sarkin garin da shi annabi Yusuf yake a constitution din su ba haka bane ba inda su constitution din su tsarin kan adam ne wancan ko cikin ne na annabta da haka sai ba shi damar rike dan uwansa illa an yasha Allah sai dai in ubangiji ya ga damar zartar da haka ma'ana illa a nan gurin lakin sha Allah ubangiji sai dai Allah ya ga dama annabi yake yabi ta hanyar shari'ar mahaifinsa don ya rike dan uwansa ta Allah ta narka udarjatin man nisa muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma saman kowane ilimi akwai mutanen da yake sama da shi narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka daraja na waɗanda muka so shine malamai suka ce darajar malamai kenan tunda anan magana su ilimi yake magana ilimin da annabi yake magana da shi wanda ya gada ne daga wajen baban sa Yaqub dan Allah ta wa innahu la zu ilmin lima annamna dan ka san darajar masu ilimi ake nufi sai sa Allah ce wa fawqa kulli bi ilmin alim kaman kowane masani sai ka samu akwai wani mai ilimin da yake kama da shi asariyan tahyil ilmu ila Allah ta'ala har yanzu zanto ilimi na kololuwa yana wurin Allah wanda yake da bayi gaba ɗaya wa ma utitu min al-ilmi illa qalil to wannan shine dabarar da yayi dan kama dan uwansa kafin mu ci gaba da aya ta gaba wani na cewa akwai mota mai lamba AG45 WDL AG45 WDL wannan ya bar su kuma kafin ne sai zai kace su kuma dan kada ba su rinka yayin ko aya ta gomi kafi. Wani ila sarrafa faɗaɗin sarrafa a sunan nan Ba a sabo wa rayu ta kufi na fi wala ne ne bu biya na guri. Wada an kuma sauran makana. والله أعلم بما تصفون قالوا كيف إن يسرق إن هر يا تبتا وإن يارو يا يساتا فقد ترفع له من قبل لا ما أنا دون تقوم لا تقوم ساتا هذا wasu wasu ba annabi yusuf yana ji ana masa irin wannan ta'annuci ba ta sai ne ba ta ta akul lahu min yana da dan uwan da dama ya ta tsaye ta ta da to shine malamai suka ta wai me suke nufi da wannan magana ta su to kan koro maganganu guda biyu ko kiskoki guda biyu iskan farko su ce lokacin da aka annabi yusuf reno wajen kakannin sa na wajen kowa ya samu kakan sa yana bauta mu gunki da su dabara ya sace wannan gunki da ya kare da yaki ya tsona shi to shi ne abin da suke cewa kata ma'ana tun da ya ɗauki abin da ba mallakar ka ba da je ta ɗaukan dukiyar da ba ta ba tun da dukiyar nan wani lokacin ya iya zama ni zinariya ne ta ga dukiya ce ya iya zama ko wani azurfa ne ta ga duk abu ne mai kima idan mutum ya ɗauki shi yake nan ya ɗauki haƙƙin wani wanda ba mai ba to tun da so suke ta aibata maka ko yaya suka samu abu ko da ba zai karɓi sunan sata ba sai an yi tayini ya kamata a yi tayinin a sa masa sunan sata don su aibata maka wannan magana farko kisan farko ce kissa ta biyu kuwa suka ce a'a annabi yusuf alaihi salam ya girma ne a lokacin da aka haife shi wata ƴar uwar mahaifinsa ƴar uwar yaqub yana da mace ƴar uwa to ita ce ta karɓe shi a matsayin reno bayan ya fara girma ya tasa ya yi wayo sai mahaifinsa shi da ba zai iya rabuwa da shi ba yi ta lallacin ta kanta bayar da shi ita kuma ba ta son tarbi da shi sai sai dabara akwai wata kamara irin kamarin nan tashi wanda suka gada tun daga kakanni tana ajiye a wurinta sai ta ɗauka sai ta yawa annabi Yusuf cikin kayan sa lokacin da ya koma gidan sai aka nemi kaya sai aka rafa aka nemi kamara aka rafa yake to sai a je lalle gidan Yakub a yi ciki ɗakin kowa kayan kowa akwatin kowa aka yi ta bincikowa sai aka samu wani ɗan damara a cikin tarkacen kayan annabi kada yaro karami to kuma an gina jaza'uhu man gina fi rahalihi fahu ma'ana tun da an samu a cikin wannan kayan sa ya ga bawar da ke saboda haka sai ta kwace cewa wato sakamako shine a dawo min da shi in ci gaba da rikon kayana tun da an samu damarar shawar da aka tace cikin kayan to shine sai aka dawo da shi to yana nan wurin ta har Allah ya karɓi rayuwarsa sannan daga baya wato ainihin sai koma wajen babansa to shi ne wasan za ke cewa to a wurinta ne ya koyi wannan dabarar da ya zo shi ma ya karɓi don uwansa an gane ku to shi ne ta ga dukkan ababen guda biyu dai ba zai karɓi sunan saka ba ke in an yi tawili to amma sun suna son su aibata masa ta sun shi wanda ba ya ka ko ruwa ka fata sai ka tayar mana da kura don haka abin ba ba ne ba sai sun kukuta an kama su suna sata da hankali ke sarka sai ka ce in yusuf ka kan ka a kullahu min qabl Allah madaukakin sarki yace fa karraha yusuf fi nafsi sai annabi yusuf ya ɓoye wannan magana a cikin zuciyarsa wani bi da halaka da ya bayyana ta bagare shi wata magana ce ya ɓoye a cikin zuciya ita ce abin da zai biyo baya kala ba abin da ya faɗa a zuci an antum sharrun makana lalle ku mara kafirci wallahu a'lamu bima tasifun Allah shi ne mafi sani dangane da gaskiyar abin da kuke sifanta da shi in kun yi mun kaji ko kuma idan ƙarya kuka yi eh, eh, idan kun faɗi gaskiya ma'ana ya faɗi wannan ne a zuci an tuntar rubakana shi ne tafsirin fa asarraha da shi ne wani zai iya cewa ta yaya za a ce fa asarraha da bamiri kuma ya kasance abin da bamirin ke koma kan ku zai zo nan gaba wanda ka'ida bamiri yana kobawa ne zuwa ga abin da ya gabata to sai suka ce wannan ya halatta a cikin harshen larabci kamar jumlatakkiyar magana ce daga baya sai aka fassara ta kana an tuntarun makana shi ne tafsirin fa asarra hayyu na nafsihi wa da yudahal Allah ce wallahu a'lamu bima tasifun ubangiji ta Allah shi ne mafi sani dangane da abin da kuke sukanta da shi قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا تسكت يا أيها العزيز يجب الله أن النبي يسكت ذاك سنتفد يوسف سنتلوان تدفت sun zo sun yi ƙarya yanzu kuma sun taho da ƙanin su kuma ba halin su koma da su gida kuma sun riga sun yi alƙawari tsakanin su da mahaifin ya riga ya ce musu la ta'atun nami bihi illa an yi yuhafa bihi suka ji kowa gani suka ce lalle za su zo da shi ga shi yanzu kuma wani sosai ya faru wanda ba za su koma da shi yanzu lallashi ya ayyuhal aziz ya ce wannan sarki mai cike da adalci inna lahu aban shayka yaron nan fa yana da uba da dattijo kabira wanda yake da babban matsayi da haka a hada ahadana makana mafi kyau ka riki ɗaya daga cikin mu a madadin mun yadda ɗaya daga cikin mu bayan da kanka ka ba mu yaron nan mu koma da shi gida saboda mu bar shi a nan gudu idan mun je mu zan faɗa wa mahaifinsa inna na rasa mun mahaifin ko kuma muna ganin kana cikin masu islami jama'a kan saboda haka ya kamata ka yi wani islami don suna nan lafiyar ثالث قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمين قال في النبي يوسف عليه السلام يقول معاذ الله إنا نيم أريد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا نيم أريد الله أتي إن كان ولد ليس ni kan ba wanda zan kama illa man na mata ana inda sai wanda muka samu kayan satar mu aure ba ruwa na sai waye tafi sa idan na kama wanda ba shi ne karawa ba ina zalim inna idan la zalimun in har na rike wanda ba karawa ba na tafi karawa inna a wannan lokacin mu da ba idan a wannan lokacin la zalimun mun zama azzalimai kenan ba mu dai-dai ba Mun saukar da hukuma ga wanda ya tantance a masa ita da shi. ولما استيأسوا منه خلفوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد عقد عليكم موثقا من الله ومن قبل ما ضرتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يعزل لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين shi duk iyakacin nasin da za su yi kansu karɓi wannan yaro annabi Yusuf bai ba su dama ba kuma Allah ke falan masai a minhu yayin da suka ɗebe tsammani minhu daga annabi Yusuf wajen ya lamunce su karɓi yaron nan su bayar da wani cikin su madadinsa kala su majiya da suka ce ɓance gefe guda suna gane da juna sai wato yanzu ya gane sarki da ya ce ya ba mu ko mu yanzu mu da wata fuska za mu je mu koma wajen mahaifinmu qala kabiruhum lokacin nan sai babban su yake da su alam ta alamu anna abakum qad akhadha alaykum mawtukan min Allah in ba ku riga kuka sani cewa mahaifinku ya riki alkawali kwakwara tsakaninku da shi ya riki alkawali da Allah ya sa kun yi rantsuwa cewa sai kun bayar da shi wa min qablu kuma tun da dan ma farratun fi yusuf kun riga kun yi sakaci cikin lamarin annabi yusuf ma'ana kun ji kiyaye dokar Allah kan zuciyar ku ya sa kun je kun tarwantar da shi yanzu kuma ku koma yanzu ne za ku ce da mahaifin sai ce falan abrahal arba in dai haka ni ba zan taɓa barin kasan Misr ba hatta ya azana li abi sai dai ku ku koma gida ku faɗa mahaifin mu me ya faru idan ya yi izini ya ce in zo in tafi gida sannan in koma amma in ba haka ba na zauna a nan dindindin ba ni ba barin hau ya hukuma Allah bi ko kuma ubangiji ta ala zartar min da wani hukunci daban wanda ya dace da ni yana ubangiji duk kaina ya sa in samu wata dabara da zan fitar da yaran nan wa huwa sharru hakimin ubangiji kuma shine shiriyan masu hikima wannan shi abin da yake da uwansa ku ku tafi ku je ku faɗa baba ga abin da ya faru ni ko zan tsaya nan gurin sayar da hali ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ذلك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حاكمين يسوى بسوء ارجعوا إلى أبيكم فكما وجم مهيكم فقولوا كسوء بسوء يا أبانا يا بابا إن نبنك سرق nan da ya yi sata na haka amlai da shi bawa abu wa ma shahidna illa bima alim ba abin da zamu yi ba da shi da da mu gani da mun tabbatar baya daga cikin sifarsa amma abin da mu gani da an bincika buhunta an samu mudin sarki ya muke da ko me za mu ci wa ma kun da daga gaibi hafizin ko mu ba mu da ilimin gaibi ballan tana mu iya gano cewa mu da ake masa ko ba daidai bane ko ba yadda ko yana da laifi abin da idan mu gani mu iya ba da واسأل القرية التي كنا فيها والإيوة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون كتير بكي واسأل القرية التي كنا فيها wato suna faɗa mahaifinsu ta iya tambayar garin da muka zanto a ciki dan mutura wal iran lati aqbalna fiha ta iya tambayar mahaya dawaki ko raƙuma wanda su ma hanya ta haɗa mutare, tun sun ga abin da ya faru don ta ji da cewa ga abin da ya faru ba wai ƙarya nake ba kamar wancan karan bane ba wa inna la sadiqu ne mu kuma ka gaskiya ne a wannan karan kaje za su na cewa a nemi da. a da ta gaskiya ne mu da. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال سيعقوب يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا rage kawai zukatan ku ne suka tsawata muku aiki irin nan babu abin da zan sai da ku sai abin da na faɗa a da can fasabrun jamil hakuri zan yi hakuri kuma wanda yake kyakkyawa sabrun jamil suka ce wannan kabar ne da in mahzu amri sabrun jamil sai zan to amri shine mubtada sabrun shine kabar جميل كما نأت الميلمي بصبر وصبر جميل ثاني صبر جميل أتى الله أن يأتيني به جميعا لواء بنجي تعالى يقام من سوق بقى بشيد والد وانت يسر وانت كنبات وتوانا في نونا مكة دوك إذن yadda شكا kai su koyi cewa yusuf kura ce ta cin yusuf a da ba saboda yana da tabbas shi annabi ne mafarkin da kansa yayi tabbas shi Allah ya saka shi lokacin cikar ta ko bai zo nan gaba dan haka har yanzu yana sa da cewa dan yana nan duka da sai inda yake ba afallahu an yasini bihi jami'a ne ya ubangiji ya kawo mun su duka gaba daya innahu huwa al-alim al-hakim lalle ubangiji ta'ala shine al-alim masali al-hakim sannan kuma wato ainihin mai hikima a cikin al'amuransa da ta yi wa ku ce yaya zai ce a sallahu an yi ake ne da him bayan ana magana kan mutum biyu an annabi yusuf da kaninsa amma sai aka kawo damirin jam'i ba a ce ba a sallahu an yi ake an yi ake ne da hima sai ce a sallahu an yi ake ne da him wato wani mutum ke nan sai shi ne aka ce da shi yusuf sai da kaninsa da yake da dabara da kuma babban su da yake لم أبرح الأرض حتى لأذن لي أبي أو يهكم الله لي وهو خير الحاكمين. كنت شوائع انت ما كنا نسال كنت داوي كده. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كريم وتولى عنهم سيدو يبايا قبل سوء وقال يسي يا أسفى على يوسف يا دامواتا تبكين كتنا على يوسف بسا دربوا دا النبي يوسف وبيضت عيناه idan sa ne fari ya kasance bakin ma ya bace saboda tsananin kuka da kuma damuwa da ke. min al-huzni saboda damuwa ko bakin ciki fa huwa kabir yana da cikin damuwa wato kaga har yanzu damuwar ba wai wannan yaron da aka rasa bane na kwanan nan damuwar ba babban bude da yake balan abrahal arba har yanzu akan annabi yusuf ne damuwa yusuf wa qala ya asafa ala yusufa bai ba ya asafa alaihim ko ya asafa alaihima har yanzu damuwar annabi yusuf ita ce take damuwa yace wato fa huwa kazina mai damuwa to shine ibnu mas'ud ke cewa kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a ba wata al'umma hukunci na istirja'i da sai mummuna aka ba kyauta idan musiba ta faru mu ce ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da a ce al'ummar da so gabace mu suna da wannan to da maimakon annabi ya yaqub ya ce a asafa ala yusuf ba sai ce ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أما نكي فانتشن أبن إلى الأمر أنه محمد صلى الله عليه وسلم مولا أكت ولنبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونكت من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذا أنتم الناس نولنا كما قلت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المسلمون من كيف أتى بالمؤمن kyauta ce daga Allah zuwa ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai daga nan fa qalu tallahi tafsa'u tadhkuru yusufa hatta taqula haraban aw taqula min al-halikin yayin da suka ga mahaifin suna kwallo kuka har ya kasance bakin idan sa ya fashe sai farin ake gani kalu sai suka ce rantsuwa da Allah tafsa'u tadhkuru yusufa a irin wannan fi'ilin ana kaddara la la tasfa'u tazkuru yusufa ba za ka gushe ba tana tuna annabi yusuf da jin damuwar rabuwa da shi tana bakin ciki hatta ta kuna araban. me yawa har sai ka zanto dab da mutuwa أو تكون من الهالكين ko kana ma cikin matattu bakin cikin kar ya zai kai ka da mutuwa kuma ya karkaran ka gaba daya wannan abin da suke ji masa tsoro kenan wato nan gurin mun ce ana kaddara la saboda da masu ilin fati'a yana daga cikin af'al waɗanda suke annabi ta kamar da suka sani a nahawu to amma shi dole sai an kaddara masa la la din ta ba ta fitowa fili sawa'un a cikin qur'ani ko a larabci da haka sai Allah ya kalu sallahu takkau ta zikri yusufa tare da cewa akwai la amma a ka'idar larabcin har su tashi tashi to duk na nahawu ya san cewa akwai fa an gane ku هل أتكلم لك أن أقول فيك فقلت يمين الله أبره قائدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوتاني ودائر الكشف سواء فقلت يمين الله أبره قائدا أي لا أبره قائدا أما تنساك لا ولو قطعوا رأسي لديك وأوتاني تنظر فيه لا تفتع تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الحالسين بل يبعد عنها قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال سيدي بسوء إنما أشكو بثي sani dai ina kai kukan damuwa ta da bakin ciki na ne wa hujumi da bakin ciki na ila zuwa ga Allah ba wai zuwa ga wani ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ni irin abin da kuka sani cewa Yusuf na dare cewa dan na dare cewa kuma lalle zan su dawo wata masarana amma kuka ku da mutumin wannan dan ni kuke tunda Yusuf ya riga ya wuce yanzu shekaru aru aru ga kuma sun kiyaye amanta da shi ta riga ya kawo amma mun kuke sai kuma za su sabon umarni su da su ne. Ya bani ya zahabu ka hasasu min Yusufa wa akihi wa la kai asu min rawfilla. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون yake da su ya bani ya in ɗayana izhabu ku tafi ku koma ƙasar misra fa tahassasu min yusuf ku nemo labarin annabi yusuf ku yi bincike ku bi diddigi wa akhihi ku nemo labarin ɗan uwanta wala sai a kun yarau illa kar ku ɗage tsammani daga rahmar ubangiji kar ku sai ayyukan yusuf ta riga ta wuce daga abin as-tahassus ta yi bincike ده التحسس ده التجسس كل ما لكم بالجسيم ودي التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر ده هذا الله يهنا التجسس أما ده أي أمرني ده التحسس التحسس بنتكو دنجانو الخير التجسس بنتكو دنجانو عيب المسلم bincike don gano laifi da shi Allah ke wala ta wala ba'dukum ba na farko ce za ku yi bincike farko ce za ku yi diddigi har sai kun gano kuran dan uwanku har sai kun gano laifin dan uwanku abin da ya fito fili ko ku yi masa nasiha da shi amma abin da yake koyi ba ka sani ba ka ce haka ne da zaton sai da bin diddigi har sai ka sa farko ka kama shi Allah ya hana wannan amma a tahassu wannan bincike dan gano alkhairi kenan da ku fatahassu min yusufa wa asuhi ولا تأت من روح الله kar ka ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji innahu la yu'asu min rawhillah domin babu mai ɗauke tsauna daga rahamar ubangiji illa al-qawmul kafirun sai mutanen da suke kafirai ma'ana kar ka ce kai ka riga ta karaya duk abin da Allah ke bai ma bayinsa kada ka ɗauka sai ya riga ya hana ka nan ba zai sake baka ba yana da damun ya baka ubangiji ala a cikin al'amuransa a cikin ikonsa abu ne mai sauki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 إن الله يجزي المتصدقين sai suka dawo misra suka sake koma wajen annabi yusuf alaihi Allah ce falamma dakalu alaihi yayin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam kalu sai ya iya wannan sarki masana wa ahlana burri illa ko cuta ko yunwa ta shafe mu da iyalin mu gaba daya aburru yana yunwa masana wa ahluna durri kai dai har yanzu ana yin ta a kasar mu muna fama da yunwa amma a wannan karo waje na bi bida'atin mujdala mun zo maka bi bida'atin da kuɗi don yin aro wanda suke muzjatin amma adadin da ke na kullum ba muzjat ana nufin nasu abin da yake mai aibu ko abin da yake mai abin da ke kai yadda yake kullum ba an gane ku inda kamar da muka bayyana tun jiya waɗansu sukan ba da kuɗi ne sai auna musu abinci waɗansu kuma su tawo da wata haja ta wani tsira ko ta wani sana'an su suke yi su kawo sai a karɓa sai a ba su wannan kayan abinci a kai to sai suka ce waje ina da ba a kai muzzati a wannan karan mun zo da hajar ne wadda take muzzati mai aiki ko kuma na nakisa wato wadda gardan ta bata kai na wancan karan ba ko kuɗin mu bata kai na wancan karan ba ina fatan kun fahimta da haka fa auzu liman tare da haka amma muna son ka cika mana mudi duk da kuɗin mu bisu kai ba amma a cika mana da ake cikawa wanda kuɗin ke kai wa tasaddaq alaina ka ba mu a matsayin sadaka sauran abin da kuɗin mu bisu kai din nan ba inna allaha yajidu almutasaddiqin ubangiji ta'ala yana yin sakamako ga waɗanda suke masu sadaka yana sakamako da gidan aljanna قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وماذا أخيك قد من الله علينا إنه من يشتك ويصدر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين قال في النبي يوسف يقول هل أمنتم ما فعلتم بيوسف كيف كنا في kuna da masaniyar abin da kuka aiwatar da annabi Yusuf wa akhihi shi da ɗan uwansa in antum jahilun yayin da kuka kance jahilai kun jahilci al'amari da karshen makoman al'amari da Allah ya kaddara na farko zai faru sai ya faru mai rabon ganin baki ko ana dakawa a turmi sai ya kai daga jin yayi mafarki kuka damu kuka hau sama kuka sauko kuna son dole sai kun raba shi da rayuwarsa sai kun raba shi da mahaifinsa lokacin ba ku da mutum da cewa abin da dole su ya faru kun kun san wannan lokacin Alu sai suka ci. a innaka la anta yusuf shin ko kai ne annabi yusuf kun da yake magana kai ne yusuf qala ana yusuf sai ce eh lallai ni ne yusuf wa hadha akhi wannan kuma shine dan uwana da mai dabara da rike da dumanna Allahu alaina ubangiji ta'ala ya riga ya yi ni'ima a gare mu ni'ima ya san mu haɗu mu haɗu juna bayan dogon lokaci da kowa sai da tsammani da zai haɗu da uwansa wato a nan gurin ya keɓance wannan a matsayin ɗan uwansa saboda su aikin da suka yi masa ba aiki ne da ke nuna yan wantaka ba don haka bai sa su cikin yan wantakar ba ya fitar da su kuma ba ta cikin yan uwansa an gane ko amma ai da su ma ya kamata zama yan uwansa amma sai ce ana yusuf wa a akhi ni na yusuf wannan kuma shi ne dan uwana to kuma ba ma'ana ko da ku ɗan uwa na ta fuskar jini aikin da kuka yi mun abin da kuka aiwatar game da ni abin ne wanda bai dace da ɗan uwa ɗan uwanka, kamar ku ne kuka yi yunkuri kuka yanke ɗan uwantaka ta hanyar ganin ko rasar da ni ko raba ni da mahaifina قد من الله علينا yadda al'amari yake man yattaqi wa yasjir dukkan wanda yi takawa wato ya tsare dokar Allah wa yasjir kuma ya zanto mai hakuri wajen biyar Allah wajen abin da zai same su na musibin duniya da walhalinta fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ubangiji ta'ala baya kauye ladan waɗanda suke masu ihsani lalle kai hakuri sai ka ga sakamakon hakurin nan tun daga duniya lalle ka zanto mai takawa ubangiji na iya baka sakamakon takawa din nan tun daga duniya dukkan wanda yayi takawa wato tsare dokar Allah wa yasbir kuma ya zanto mai hakuri wajen biyar Allah wajen abin da zai same su na musibin duniya da walhalinta fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ubangiji ta'ala baya sauye ladan waɗanda suke masu ihsani lallo sai hakuri sai ka ga sakamakon hakurin nan tun daga duniya lallo ta zanto mai takawa ubangiji na iya ba ka sakamakon takawa nan tun daga duniya kafin a jira ta قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفعل تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا كيفك في الله من أغنقوا الله لقد آثرك الله علينا حبت من يبدأ بنجي ياسي في تاتا أقبل ياسي في تاتا جاكيا باطلوكي ياسي في تاتا جاكيا باطلوكي وإن كنا لفاتئين ومن lalle mu mun tabbatar mu masu abin da muka da mun daidai ba mun yi laifi tsakanin mu da ubangiji قال سي النبي يوسف يشير بسم لا تسريب عليكم اليوم ba zargi a gare ku a yau wanda Allah ya jiji ta kan abokin adawar sai masa in dai ta riga ta hari to ba su sai ka dauki fansa ba asabar inda al-makabira ce yin hakuri bayan kana da ikon daukan fansa dan a lokacin in ya ce a gama su ba a sama ka ga yana da ikon rabuwa a kai amma sai ya ce la tasriba alaikum al-yawma a yau ba babu wani zargi ko jinjin laifi zuwa gare su an gane ku yaghfiru Allahu ba. kuma ubangiji ta ala zai iya gafarta musu wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala shine fiyayyen masu rahama laifin da kuka yi har yanzu bai wuce ubangiji ya karɓi tuban ku ba ya ce muku kazan ku wani kuka taɓa yi ba to wannan shine asalin ɗan ta. duk yadda abokin adawar ka yi cikin ɗan uwanka ne na nesa da ɗan uwanka ne in har ya gano ka fi ƙarfin su ya sallama to sai kuma kanka sai aike baka yadda ba sai ma sai ka sallama idan ya sauko sai ma sai ka sauko ai ita duniya abin da ya kamata kamar yadda wani sahabi ne ke faɗa yace inda za a san ya zare tsakani na da kan uwana to ba zai tsinke ba har kiyama ta kai to saboda me yace ko gashin jira aka sa tsakani na kan uwana har kiyama ta kai ba zai tsinke ba ba zai tsinke ba saboda me yace idan ya ja ni sai in tsinke in na ga ya tsinke ni kuma in ja ba shi ke ba ma'ana idan ni zafi ni sai in tsinke in ba zan dauki zafi ba sai na tabbatar shi a shi, dan in faɗa masa laifin ko mu gyara mu gaba to haka rayuwa ya kamata amma ya kasance kullum kana cikin kunci kullum kana cikin damuwa karwa wani ta ba, ba wani ne zubar ba to me ya maji cikin rayuwar in ba za ba ta mare ba ai ba a yi ka dan kar a bata maka rai kai ajizi ne dan adam dole a bata maka rai me bata maka nan a gida ne a waje ne a nesa ne a kusa ne dole sai a bata maka rai dan me zaka da mutum abincin ta maka ba daidai ba matar ka sai ka biya ta baki ka kawo ta gida kuma ta maka ba daidai ba ka ba ta abinci to uku a yi ne kai mata dinkin sallah kai mata komai kuma da karfi ki kai ba dan kaddara ma wa zai hadan da kuma ka cigaba da zama da ita dan ka nufin ka kuma ya mata laifi kuma ka cigaba da zama da ba ka isa ka kore ki baka ce kai daga yau na soke kai ba ɗana bane ba ba ka isa ka soke ba to dole ka ce hakuri to ballan sana abu ballan sana dan uwa ballan sana makwabci dole rayuwa sai wani ya bakanta ma amma abin da ake so ka juna hakuri wannan ku ba kowa ki iya ba shi yasa garzan hakuri shine Allah ya kasance tare da hakuri wallahu ma asabiri haka aka Allah yana tare da masu hakuri sai dai kun ayyukan alkhairi da wanda zaka ji an ce Allah yana tare da masu hakuri da kowa sai wanda ya kaza a bashi kaza wanda ya kaza a bashi kaza amma hakuri ma'iyyatul lahi takunu ma asabiri Allah yana tare da su kuma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi zai hisab in dukkan wanda ya aikin alheri za a shi lada goma mai hakuri kan fitowa za a baya lisaf yofa sabirun a bi zai hisab a kan fito ne a cika ba lissafin ne idan sai a baka goma to shi sa yake da wahala shi din kufulan da kai da nika to shi annabi su kita innahu man yattaqi wa biyar. tun a baya fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin nan kuma ya tabbatar da abin a yake ce la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allah lakum yanzu har ya kare musu addu'a domin jumlar yaghfiru Allah lakum ko ta zanto labari ko ta zanto addu'a ta iya cewa yaghfiru Allah lakum da ma'anar Allah ya yi muku gafara sai zanto addu'a ce ko kuma yadkur Allahu lakum Allah na iya muku gafara sai zanto labari yake ba su cewa in sun koma ga Allah Allah zai muku gafara ko wanne daga cikin ko bishara wa huwa arhamar rahim to daga nan fa اذهبوا بقميصي هذا فأنشره على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. جئت بسوء اذهبوا بقميصي داري جاتا فتقول كتاب هذا والنبي جاتا فألقوه على وجه أبي إذا كنت جيكو جيكا تأتم فكر فينا ya ati basira za ku ji jinin sa ya dawo wa atuni bi ahlikum ajma'in idan haka ta faru ku zo mun da dangin gidanku gaba daya kar a bar kowa babba da yaro ku kar kararra ku ko azuwa kare ku to shi ne sai ba su fi daga cikin da suke da ba kauye su dawo cikin gari wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da dangin ku gaba daya ita wannan rigar malaman tafsiri waɗansu sukan ce wai ita ce rigar da annabi ibrahim ya sa a jikinsa lokacin da aka jefa shi a wuta wuta ba ta ci ba kuma ita ce take jikin annabi isma'il lokacin da aka zo yanka shi wuta ba ta kama shi ba ha kuma ita ce yanzu ita jikin annabi yusuf aka jefa shi ya bai talwanta ba yanzu kuma ita ce rigar da ya cire ya ce a kowa mahaifinsa ne da wani na gani duk wannan isra'iliya ne ma anzala Allahu biha min sultan ba qur'ani bane ba hadisi bane labarai ne marasa su galibi da kafin tafsiri suna cike da isra'iliya dole sai kana karatun sanadin kowane abu ka gane abin da yake daidai ka faɗa ka gane wanda yake ba daidai ba ka kautar da shi riga ce ta jikinka Allah ko manzon sa ba shi bayyana mana ba daga ina ya samo ta wani sai da ya dinka wani irin yaji ne duk babu wannan bayani ta roba ce mutum ne menene duk ba wannan bayani to ke ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai kar ka yi kankan ba ka je ka yi kasal ka shiga inda Allah bai shigar da kai an fahimta ku to shine fa alqubu ala wajha biyati basir wa tuni bi ahlikum ajma'in to daga nan fa walamma fasala shay'in qala abun inni la'ajidu ni hayusuf لولا أن wannan ma fasolatul kiyo yayin da ababan hawan su wato za su mutu kenan ko da wakai suka fito suka rabu da garin Misra qala abuhum suna fuskantar kasar kan'an inda mahaifin su yake inda Palestine take yau qala abuhum sai mahaifin su yurin cewa da wanda suke tare da shi a gida inni la ajidu riha yusufa Lallai ina jin sancin annabi yusuf laula an tukallidun ba dan ce kwakwalwa ta tarihi ce ba na zama wato magajin tsufa ne ta ɗaukaka da na ce muku lalle kanjin da nake ji kanjin annabi su ne wato ma'ana yake faɗawa waɗanda suke tare da shi cikin jikokinsa da suke zaune a gida yake dan dai ce na haukace ko ce wato rikicewa ki kuke fa sai suka ce da shi qalu tallahi إنك لفي ضلالك القديم قالوا سيسك تالله هنا رنسوا بأن إنك لفي ضلالك القديم kana cikin كتاب لكي في ورقة ta san ta rikicewar da kai wajen rabuwa da shi irin wannan rikicewar su kan ki dawo maka yanzu har kake jin kamar kan sirri da ka amma ba shi ba ne to daga nan ba falamma an ya ja البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البكير يا عند وندك يتوشد بشارة يدو وتوند يلك يريجر أهننسا يا عند يزو ألقاه على وجهه bai wata wata ba sai jefa rigar a kan fuskar annabi yaqub alaihi salam fartar da basira sai kawai gashi ya dawo yana gani kala nan take sai ce alam aqul lakum in ban ta faɗa muku ba a da kwanakin baya inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san wani al'amari game da ubangiji wanda ku ba ku sani ba ban taɓa faɗa muku ba cewa Yusuf na nan da rai ban taɓa cewa ku je ku binciko shi a Misr ba har kuke ganin wannan kawai magajin kufa ne kun tafi ne kawai don bin umarni ba yanzu ba gashi kun ga tabbas ba yana sai ka ba musu hujjaci wato waɗansu malaman sukan ce wannan albasiru din shi ne wancan wanda lokacin da suka zo da rigar annabi Yusuf da jini a jiki ja'u ja'u ala abin ne da min kabi ja'u ala kamisihi da min kabi lokacin da suka kawo rigar da jinin ƙarya shi ne ya kawo to lokacin da zai zo da da aka zo da riga ta bishara sai ce ba bani yadda na sa shi da shi ya kamata ya shi farin haka suka faɗa malaman tafsiri amma ba nasi da tantance haka inda kanka aka yi ja'u ala kamisihi an danganta zuwa gari, riga zuwa gare su su duka ba a fayyace ɗaya daga cikinsu ba nan gurin kuma an ce albashiru ba a faɗi sunansa ba duk da cewa idan kana duba da fitan tafsiri za a ce maka ai ga sunayen a daga cikinsu akwai yahuda ne babba akwai lawi akwai tambuni akwai wane ne duk waɗannan isra'iliya Don ku fahimta abin da yake isra'iliya kashi uku ne a cikin alqur'ani ne girma isra'iliya kashi uku ne farko dai abin da ake kira isra'iliya shi ne dukkan wata kista wadda take maɓuɓɓugarta inda aka samo ta daga cikin kundin yahudu ita ce ake kira isra'iliya waɗansu malaman suna cewa a'a har abin da aka samu daga wajen nasara shi ma zai iya shiga cikin isra'iliyar amma galibin abin da ake kira isra'iliyar abin da ya samo asali daga wajen yahudu kun fahimta da kyau to wannan isra'il din ai sunan annabi yaqub dangin jinansa kuma daga nan ne ai aka samu kabilar yahudi to kristocin da aka samu daga wajen sunan isra'iliya to sun kasu kashi uku kashin farko abin da ya bayyana cewa gaskiya ne don saboda ya dace da qur'ani ya dace da hadisi irin wannan ana karba ai aiki da kashi na biyu abin da ya bayyana cewa ƙarya ne saboda ya ci karo da Qur'ani ya ci karo da hadisi ƙarya ce surfan ɗinka ƙarya ce madarinka ba su da kirkin komai to wannan wurbi ake da shi ba a karɓarsa kashi na uku abinda bincike bai bayyana gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba to irin wannan shi ne annabi ke cewa na qulu amanna billahi izrailina la tusaddiqu ayna kitaba la tukazzibu wa qulu amanna billahi izrailina kada ku karyata kada ku gaskata sai dai ku kame baki saboda haka ba za ku ɗauke shi ku gaishe shi addini ba hukunci su kawai ku warkar da shi ne guda ku ba ku tsare ta shi ba ku ba ku gaskata shi wajen yin aiki to Allah kalli sunayen dukkan mutanen da ake kawowa a ce wani kaza ne wani kaza ne matukar ba Qur'ani ne ya fayyace sunansa ba ba hadisi ne ya fayyace sunansa ba to sa masa suna sai zanto wato ainihin akwai akwai shi a ciki to kuma ana samun wannan isra'iliya din a kistocin da suka shafi annabawan da suke da alaka da gidan annabi yaqub alaihi salam kamar su annabi yusuf kamar annabi musa kansa kamar annabi harun kamar annabi dawud kamar annabi sulaiman a cikin kistocin su duk inda aka kawo kistar wani mutum ba a fayyace sunansa ba su sai su sarbi cikin littafin su shi ne wani to irin wannan sharhin matukar ba hadisi ne zo gaskata shi ba babu shi a qur'ani ba a yi ka karbe shi ba bambantana ka sa mutum suna wanda ba Allah ne ya saba ba manzon sallallahu alaihi wasallam dangi ne ya faru lokacin da baka nan annabi da kanka dangane da abin da ya shafi annabawan baya lokacin annabi Musa lokacin annabi Isa lokacin Dawud Sulaiman Allah ta wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqtulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaktasimun وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل المدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مسلمين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون دكا وأنا إن الله باسل لبعض فيك باسل أنا ba ka wurin lokacin da za ta faru ba ka wurin lokacin da za ta faru shi ka sa da sai ta hanyar wahayi ya sani to kace na ta samu ko kuma ka zo ka ce wani sunan ka ba kalan da zai inda hu ilmin min kitabi sai ka ce sunan ka asiya ibn farqiya wahayi ya faɗa masa وقال رجل مؤمن من ne فرعون يكفي سننك وتمنني وأنني ظنون المسلم هو نيني هو نيني أتاوي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كيف تكونون كواني وأنا يفعل مكة Allah ne ko mai duk wannan isra'iliyar ba a kankan ba sai ta ibn kasir yi bayani mai kyau a mukaddimar tafsirin sa dangane da isra'iliyar dan mutum ya kayyace har ya sa suna wanda bai dace ba ga wani bawan Allah saboda haka wani yahuda wani lawi wani tambot duk isra'iliyar amma sai ga mutane malamai suna sa dan su ba wannan kuma a ce sunansa lawi wancan a ce sunansa kaza wancan sunansa kaza galibi malamai nutsuwar su da wannan kistoshin sun ɗauka gaskiya ne har suka muka auren sunan suna sa yayin eh, kuma tun da ake wannan imratul aziz sunanta zulaika sai a ake sunan bayar Allah zulaika zulaika eh, zulai duk da gana aka ɗauko cikin da ta zama ne kita yahudu da nasara to tun da an yi haka wannan yake ya kamata mutum ya tafi kuma to sai dai ka iya cewa to ta yaya aka yi malaman tafsiri suka sa cikin kan tafsiri wannan wani abu ne mai muhimmanci sanin wannan inda wannan ya samo asali daga wajen waɗanda suka musulunta cikin ahlul kuka, kamar Abdullahi bin Sallam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin ahli kitab kamar Salman al-Farisi duk da za addini iyayensa na bautar wuta ne ya taɓa yin nasara cikin irin littattafan na ahli kitab to sai dai qur'ani sai ya kawo abu sama da yadda kawo littattafan da ke hannunsu kuma Allah ya ce ya harrifuna al-kalimi min ba'd mawadi yuharrifuna al-kalima an mawadi duk sun lalata littattafan wajen tsarin bayani abinda Allah ya ce ba ko manzon sa to duk abin da ya shafi kristoci wanda qur'ani ya kawo a jumulce sai su nemi bayanin dalla dalla cikin irin waɗancan da suka san waɗanda Allah ya ce ahlul kitab su da kansu sun harrafa su to sai su ta karin sarki sai su ta karin sarki to daga nan ne wannan kistoci na ahlul kitab suka rinka na so cikin ilimin tafsiri to su malamai na da suna da ma'auni da suke gane wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane ba gaskiya ce aiki da wanda ba gaskiya ce aiki da shi to amma sai suka rubuta a cikin littattafai dogaro da cewa akwai ka'idoji da suka ajiye cikin wadansu littattafan wanda suke kamar yariya in ta karanta kistocin nan sai ka tashi to sai suka barka da wannan dan ka je ka karanta rariyar sannan ka zo ka karanta littafin tafsirin ka kaci to yau mutum ba shi da rariyar sai ya zo ya shiga inda ake ba kace ko ya shiga inda ake kanta da rariyar da haka ba zai iya ba cewa ba ba zai iya kanta cewa ba sai ya kasko wal maqulatu wal mutaraddiyatu wal naqihatu wa ma akala sabu duk ya watsa ya ba mutum? wanda wannan shi ake bukatar duk mai tafsiri ya tashi kafin ya faɗa to Allah shi mana gaban kasa ina ganin saboda yadda lokaci da sai mu tashi banki a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana kuma dan Allah muna roƙo ga mutane dan Allah a saurara a tambayoyi saboda tashin ku sai ya sa waɗanda suke so su ji ba sa fahimta kuma ni ma ba na samu su kone ansa kuma tambayoyin ne su ne bukatun ku na cikin karatu sama da tafsirin da muke yi Allah shi mana gaban kasa assalamu alaikum